قال مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة أتكي أموتي كنا مغانا لما سنبدا كنا كنا كنا دهور كنا دهور كنا إيه، فهل كان مالك شين إيسي نعم كما هل كان مالك هل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج وكما مالك نانون كما أدين دفاوى كعبة تراري ألوك في الحج سور على الرئيس فبينون الجامعة قال لا أحفظ أم مالك فيه شيئا ban taba jin ya zargi ta yana cewa ka a turare ba bai kamata a turare ba kuma ban taba jin ya ce a turare ba ga adalci to da kana ni ban ji ba wa ara Allah to khallaka amma shi da kadan ka afimu yace ina gani bai kamata a fa ba shikenan رسموا في المهرم في المو في المهرم يكتهل أو يتداور أو يختلف وأنهم هكونشي ني أكيد أنا وجه ما يحرم هذا هجي يا فا ساتور لي كوي إيمان لي كوي اللي خضاب يا اللي ما تانا للي ماذا مانا للي da ai suna lallange mu ko da ga ai suna ga mutum da wani naga suna tsalle da dama ba fa yi mu gashi mu bai isa lalle ba baki ko baki baki hmm? ba shi ne baki baki in an ce baki baki to fari fari ne ta abu dai uku ne tozali kaga nan ne yake tabbatar mana karatun da muka ci farko fala ya lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah fi ka je ka shiga wani yanayi a gida so zali ga matsayinsa magani ga matsayinsa lalle ga matsayinsa to yaya idan mutum ya fita yanayin jama'a yake aikin hanji a halin ibada labudda ne mutum su mai Allah ya ce kai wannan karatu na lari ya ɗaure mutum ya magance dukkan ku hawa dai inda mutum wannan jumla za ta zauna masa gaskiya da ya tsallake hawa wannan ga hawan ce ma ke manta da wannan jumla bai halatta kai wani abu sai ka san da ya hukunci sa ganganci ne ka shiga abin da ba sai shi da harkar duniya a fili yake ka je ka shiga abin da baka san shi ba ai kana kallon misalin ai na ma'aikata yana kallon yan kasuwa kifofi yana kallon yan kasuwa da motocin haya yana yana samun yan kwabbansa da ake badawa je ebo motocin haya to sai in ba sa'a ba ya ba su kyauta lokaci kankanin za su yi rugu-rugu da shi kaga nan ya shiga wanda bai san shi kullum sanin abu kamar ɗazu Allah ya buɗe mana karatun nan ɗazu da wani buɗi ko bucin shi ne sanin abu mun zo ne akan gwanjo ko yake ba za ka yi bayanin gwanjo ya ce gwanjo ba sai kana ma'aikaci a wuri banda ma'aikaci ko ma'aikaci ma ba kowa ba masu bai sanin yadda ke gwanjo wasu manajoji ma ba sanin yadda ake gudu ya kace kawai yaro zai amfani da mukamin ke abin da ke gani yi masa amma kaga yan adamin ba abin da zai fita ba abin da zai shigo ba abin da za a yi kaza su sun sani su ne za su ga maka haƙiƙanin ga yadda aka yi dan kuma za ka samu haƙiƙanin amsa قلت ما قول مالك في المهرم يستهل قال قال مالك لا بأس أن يستهل المكرم فعليه بني بما يحرم عيسى تغلي من حر يجده بعد إذا ماشي في عين حر دي أقوى بحر حر ذاتي ديك ساموسا عينه إذا في عينه ciwon قال قلت bil da ya iya sa tozalin tozali nau'i nau'i ne cikin tozaloli sunayensa akwai al-ismu ko a jikin kwalon ba sa ismu da ke rubuce ko gairin ismu min al-akhali na kayan tozalan luka الصبر akwai الصبر والمن غير ذلك قال نعم لا بأس به للرجل كمالك أبو رجل يصاب لمرأة إذا كان من ضرورة تجدها إلا أن يكون فيه طيب سيتي إن أقويت العريس فإن كان فيه طيب إن أقويت العريس ابتدى قلت نجأ فإن اشتعل الرجل إذا متن يساتون لي من غير har jabutiyo yajiduhu fi ainihi wa huwa muhrimu kenan ya sa le Fala qala kana maliku yakrahu lahu an yakhila fi zina qultu fa in fa'ala in ku ya riga fa qala le zina qala ara an yakuna alayhi fitiyah قلت فالمرأة هو بصفة قال قال مالك لا تستهل المرأة لزينة جماد نفس الشيء قلت أفتستهل بالإثمد تعرف ذلك بالإثمد إثمد لن نجمع في كل مالك لغير زينة قال ما لكم الاثم ده هو دين اي شيء اسم الدم انا كوان تعيدو شيء ده اكي سوا انا فا يارو يا دم يا ميز اوفا يا دم يا رو ينا بدل كدم شيء كيتا كوما تدم يا دم يا لا تهيل القدرمة به قلت فإن اضطرت إلى الإثم دي an ta bukatu zuwa ga ismudin ba min waje'i أيكون عليها في قول مالك الفدية قال لا فدية عبدالله وكذلك قال مالك لأن الإثم ده ليس بدين ولأنها إن إنما تك إنما اكتهلت به چاٹھو رلان تو دہی نہیں انا يا ساتھو رلی نا قلیم جبل لورا ولم تكتهل به لزينة قلت فإنك چلاحت اپایدی تحالت دل اسم دل زینا ایکون علیہ الفدیہ فی قول مالک قال نعم كذلك قال مالك رحمه الله قلت لابن الكافر رحمه الله ma balu rajuli wal mar'atu jami'a wanne ya sa mutu mutum da mutumiya namiji da mace idan ka hala bil ismudi min darurati lam yaj'al maliku alayhi al fidya wa idan ka hala li zinatin ja'ala alayhi al fidya ala ala tara baka gani ba ka gani to ban labari أن المغرم إذا دهن يديه ما يحرم إن يشاف عن da mai. na ya shafa su don hannu an shafa masa mai ya fi kyau in ba sannan kagana ce amma na biji ya shaushiru a wuri jilaihi ko shafa wa kafafun fagil zaifi fi kauli malik lizinati kanat alaihi alfidiya man nan in yi shafa don kwalliya kidiya na kalba wa inda hana shi kokan in ko ya shafa wa faso faso ciwo ne fiye daidai aurje laihe gizaiti lam yakun alaihi fidiya akwai zobaji الضرورة عند ذلك مخالفة لغير الضرورة لا أحد بكاته ولا لهم بكاته في هذا wa in kana al ismu du laysa bi rukin ba turare ba turare shi kan ba huwa mithlu zayti inda malik anna zayta laysa bi rukin na